Masu ta'aziyya daga nan Abuja na kama hanyar Gombe gabanin isowar gawar sarkin Gombe Alhaji Shehu Usman Abubakar daga London. Sarkin da wanda ya hau sarauta bayan rasuwar mahaifinsa a 1984 ya yi nasarar gwagwarmayar samun kirkiro jihar Gombe a 1996. Ga wata zantawa da na yi da shi a 2010 a lokacin da halarci wani taron inganta wutar lantarki a jihohin Arewa na Abuja. Bismillahirrahmanirrahim. Muna tsaye guri ɗaya babu kusan abin da ake yi. wannan ba ya shafi jihar arewa ba ne kurum ya shafi nigeria gaba daya saboda abin da yake faruwa shine muna yin dokoki masu kyau muna shirya plan mai kyau amma sai mu tashi mu tafi akan wani zai zo ya aikata wannan ayyuka sai ka gani ana zanne ba a yi komi ba to abin da ya kamata mu yi shine idan an zo taro irin wannan aka shirya abubuwan da ya kamata a yi to dole a sa waye ne to mai aikata wannan ayyuka wani hukuma ne ya kamata ya aikata wannan ayyuka a sa musu wannan haƙƙi a sa musu kuɗi kuma wanda za su aikata wannan to wannan ne zai tabbata abinda aka zantar duka kuma za a yi shi wannan shine shawara na a matsayin kuna iyayen ƙasa eh. a wace rawa ku kuma ya dace a ce kuna takawa saboda a rika samun nasara waɗannan manufa Eh to mu iyayen ƙasa mu masu ba da shawara ne sannan kuma muna yin taimako idan gwamnati ta tashi ko hukuma ta tashi za ta ayyuka to in an gaya mana mun shiga ciki jama'a za su fi amincewa saboda haka muna so abinda gwamnati zai yi duka ya sa mu a ciki in allah da za a sami nasara kamar misali yanzu a gasken allah ni ina yin noma ba ina neman abinci ba ne ina yi noma saboda mutane su gani sarki yana noma to zai sa mutane su yi to idan an zo fa da aka ce sarki ba nan ya tafi gona za a ce a ashe da gaske ne to kowa zai yi noma a nan najeriya dole sai shugabanni sun ba da misalai su da kansu suna aikata abu to shine jama'a za su dauka kuma su yi kofe. Magayakin findiga Amadi Dikawo na daga surukan marigayin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi ya baro kansa sani. ya ba mu sarki shi ya ɗauki abunsa ubangiji Allah ya ji ɗansa da rahama Allah ya ji ɗan sarkin sunana yusuf lamido cikaire muna mika ta'aziyar mu ga iyalin mai martaba lamido gombe da sauran al'umma duka Allah ji kansa Allah gafarta masa kamar yadda Allah ya rufa masa asiri a nan gidan duniya muna fata Allah ya rufa masa asiri a gidan lahira. ya yi sa wajen ganin ci gaban jihar gombe musamman ma abu da ya yi wanda shine jihar gombe ba za mu manta ba har illa masha allahu musamman neman jiha sarautar gombe na daga tutocin shehu dan hodiyo sha biyu a daular sokoto daga modibo yaro da ya asasa sarautar gombe nasiru adamu ali kayan murar amurka daga abuja najeriya